الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهكذا السلام عليكم ورحمة الله بركة مرسى دعاء والهدي هدو لوتن المحرم shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha biyu ne kuna ne sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya yau za mu yi darasi na biyu a cikin littafin sharhu alwarakat fi usul الفقه na babban malami wato عبد bin بن al الفوزان بسم الله muka tsara nan ka ranar da mun yi wato mun karanta mu gajerar mukaddimar littafin da ya yi da kuma mabadi wa ilmu usulul fiqh ko wanda muka ce mabada jam'i na mabda kowane ilimi yana da mabada idan sa kuma alal akalli guda goma wanda ya kawo su a wace inna mabadi kulle ilimin ashara الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف to za mu shiga kai tsaye cikin littafin me yace yau kuma za mu tashi kan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فقال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الورقات هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه wannan ita ce maganar da shi mai asalin tafin yi al juwaini abul haramain wato cewa hadhihi warakatun tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulin fiqh wato waɗansu takaddu ne ko waɗansu shafuka ne da suka ƙunshi sanin waɗansu fasali-fasali na usulin fiqh wa zalika mu'allafun min juz'ain mufradain wannan ko ya gina ne akan juz'i guda biyu wato kowanne daya kowace kalmar ce mufrada asalin su wato usulu da kuma al-fiqh ahaduhuma al-usul والثاني الفقه wannan shine abin da shi al-zuhri aljuwani ya faɗa shi kuma malam zai sharhin wannan gabar sai ce ne قوله هذه ورقات الورقات جمع, جمع الورقات جمع ورقة وهو جمع مؤنث سالم من جموع القلة عند سيبويه وقد يأتي بالكثرة وعبر بذلك لقصد التفصيل على المفرد لينشط على على لينشط لينشط على قراءتها والإمام بما فيها لوكتن في هذه ورقات ita kalman warakat din jam'i ne na wato kenan warqat ya zanto jam'i kuma jam'i ne wanda ake kira jam'u muannasin salim domin jam'u muannasin salim shine wanda ma dalla ala jama'atil inasi bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih wanda shine jam'ul muannas as-salim min jumu'ul qilla kuma yana daga cikin abin da ake kira jumu'ul qilla inda sibawihi aw wurin sibawihi wa qad yati lil kasra akan iya kawo shi ana nufin kasra da shi wato waraqat ala wazni fa'alat jam'in fa'alat da inda ya zo ya dullo ala jumu'il qilla an gane ko to su, su larabawa wato an gano a cikin zancen su sigogi na jam'i sun kasu kashi biyu akwai siyar da jumu'il qilla akwai kuma siyar da jumu'il kasra wato yanzu idan ka dauki kalmar idan ka dauki siga wato wannan sigar ta as'ila as'ila an gane ko kamar ka ce ne as'ila ala wani maza as'ila as'ila ko ka ɗauki sigar ta af'ul af'ul kamar ka ce aklub kaga aklub ala wajen maza aklub ko ka ɗauki fiye illa fiye illa daidai da ka ce fitiya kaga fitiya ala wajen illa ko ka ɗauki da ta af'al an gane ko daidai da kafe aqlam an gane ko af'al aqlam to dukan waɗannan sigogi ne wanda ake amfani da su ga jumu'ul qilla jumu'ul qilla shine dukkan jam'in da ya kama daga uku zuwa goma amma abin da ya daɗo akan goma har zuwa ɗari har zuwa dubu to ya zama jumu'ul kasra kenan amma jumu'ul qilla daga uku ne zuwa nawa goma duk lokacin da kaji an ce aklub to ana magana akan jam'i na kilab wato kidayan karnukan da uku zuwa goma haka idan an ce as'ila ana magana akan tambayoyin da suke kila daga uku zuwa goma haka idan an ce fitiya matasa an gane ku ana magana daga uku zuwa goma don haka ashabul kahfi suka zanto adadin su wato tsakanin uku ne zuwa goma ba su kai goma ba kenan sun wuce uku ba su kai goma ba an gane ko innahum fityatun amanu bi rabbihim kaga fitya ala wazn fi'la sai kuma af'al kamar aqlam kamar aslab kamar asbab jam'i na sabab kaga dukkan su ala wazn af'al to ita wannan waraqat waraqat wato kaga ba ta ɗaya daga cikin waɗannan jumu'udin ko ina za ta shiga cikin waɗannan sai da af'al waraqat af'al ba za ta cikin nan ba ai ta fa'alat ne fa'alat ne idan ka lura ainihin kalma din mai gareta fataha kamar yadda waraqat kaga ainihin kalma din fataha gareta amma nan gurin kuma aqlam ainihin kalma din mai gareta sukun gareta ta gaba ɗaya bane ba shi yasa ai suka yi sabani din shin yana shiga cikin jumu'ul qilla ne ko jumu'ul kasra waɗannan guda hudun duk an yi ijma'i cewa jumu'ul qilla siga ne na jumu'ul qilla to amma shi waraqat an yi sabani shi sai da yake yana ganin daidai yake da waɗannan yana sai ga na me jumu'ul qilla waɗansu malaman nahawun kuma suna ganin daga cikin jumu'ul kasra a takaice da abin da nake so ku fahimta ne jam'i a cikin larabci yana da siga nawa siga biyu ko dai siga ta zanto siga ta jumu'ul qilla ko siga ta zanto siga ta jumu'ul kasra kenan kawai to waraqat sisi bai ya ce jama'ul qilla ne saboda haka ya zanto waraqat kenan sai malam yace dan me ya kawo shi da wa abbada bi zalika ya ce waraqat an gane ko saboda ne li qasdi tafsil ala al mubtadi dan ya sauƙaƙawa wanda zai fara koyon wannan ilimin domin idan an ce takaddun suna da yawa sai abin ya baka tsoro amma waɗansu ɗan shafuka ne za mu ɗan buɗe na usulun cikin kaga sai ka ji zuciyarka ah, abin ma ɗan kaɗan ne kamar wancan hula ne ba zai kai ka dare da kenan liyansata ala qira'atiha dan mutum ya samu karsashin karanta su wal ilmami bima fiha ya kuma kula da abin da ke cikin su kulawa ta ya fahimta shi yasa ya ce hazihi waraqatun tastamilu kaza kaza ila akhirih waraqat ya takaita yawan nasu dan ya zaburar da kai ka iya karanta su wa qawluhu وقوله تشتمل على معرفة فصول أي, أي على معرفة أنواع من المسائل كل نوع منها يسمى فصلا لانفراده عن غيره ما لم يسكن في فصل داما أبن سكن نفي الفصل شيني النوع shi yasa za ku ga idan kana karanta waɗansu littattafan a madadin su ce alfasul awwal alfasul thani alfasul salis sai ce awwal an-naw'u thani salis sai suke kira shi da suna mai an a madadin su ambace shi da suna alfasul wannan istilahi ne na malamai amma an fi yin amfani da alfaslu sama da annau an gane ko yace ai ala ma'rifati anwa'in min al-masail nau'ika ne na mas'aloli ko ta mas'ala nau'i ne mai zaman kansa dan haka sai aka sanya wa abun suna fasali kamar wani daki ko wani gida ne mai zaman kansa wanda abin da ke cikin sa ya kawo man da abin da ke cikin wancan an gane ko yusamma faslan lin fisalihi an ghairihi ko wanda an kira shi da suna al-fasl لانفصاله عن غيره سبو دا ياشا بمبن دا وند يوشي فصل ان ذاها كرنتا ياشا بمبن دا وند زيغو هو ياشا بمبن دا وند يوشي كيسا كون نكي كنا كيسا كنا فصل لأنه ينفصل عن غيره بمعنى يختلف عن غيره والفصول جمع فصل وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها تشتمل على مسائل غالبا والباب أعم من الفصل لأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على فصول ومسائل ومسائل غالبا والكتاب أعم لأنه لأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا wato lai yana so ya faɗa mana istilahin malamai lokacin da suka ce fasali za mu je wani wuri ko mu ga an ce bab a ce babu kaza a faɗi babu za mu je wani wurin ko mu ga an ce kitabu kaza kamar a ce kitabu taharati sai kuma a ce babu liyahi an gane ko sai kuma a ce faslun fi ma'il bahari kaga kitab ya fa zama mai da faɗi karkashin kitab ne zaka samu abwab karkashin babi ne zaka sami fusul kowane babi yastamilu ala fusul kamar yadda kowane kitab yastamilu ala abwab to yadda tsari yake nan da haka sai sai fi al-fusul jam'i kalmar fasl wa huwa qita'atun min al-babi wani bangare ne daga cikin al-bab fi al-fasl mustaqillatun bi wato wani yanki ne mai cin gashin kansa munfasilatun amma waha wanda ya sha bamban da sauran ababen da ke cikin babi din tastamilu ala masail galiban galibi karkashin fasli ɗaya sai ka samu masail da dama ba mas'ala ɗaya zaka samu ba wal babu a ammu min al fasli sai dai bab ya fi al faslu fadi لأنه اسم لجملة مختصة من العلم دومن سوناني وندي يكونش وندي أدبي كي بنتسين إلمي أدبي كي بنتسين إلمي كما يدنا بقى من مثالي أتي باب المياه كاقا باب المياه كاقا ركشن باب المياه ذاك سامي فصل في ماء البحر فصل في ماء النازل من السماء كما ماء المطر كنا لكن ذاك سامي فصل كما نلواليجيا مياه الآبار ina fata an fahimta to karkashin nan zaka samu rabarabar ruwa din kansa alma'un najis alma'u tahir alma'u tahir mutahhir ko wani abu makamancin haka an gane ko لأن هدم لجملة مقتصة من العلم تشتمل على فصول ومسائل غالبا والكتاب أعم في لفظا الكتاب يا فادي أن gane ko. sama da lafazin bab li'anna husmun li jumlatin muktasatin min al-ilmi tashtamilu ala abwab domin shi alkitab suna ne na wata jumla na wani adadi bantacce na ilimi wanda karkashinsa akwai abuwa wa fusul wa masail galiban wato zaka samu kitab sannan bab sannan fusul sannan kuma masail imam suti ba cikin littafin al-itiqan za ga ya gina shi akan masail amma marubuta ne yanzu na zamani idan suka yi kitab suka yi bab suka yi fasl karkashin kowane fasl kuma sai su yi mabahis mabahas al-mabahas al-awwal al-mabahas al-thani idan sun gada dama kuma karkashin kowane mabahas sai su yi matlab المبحث في كذا وتحته ثلاث مطالب المطلب الأول كذا المطلب الثاني كذا غانيكو da wannan kashe kashe ne idan wani ga dama sai yin kitab din kawai dauki abuwab gargashi ya fusul in wani ga dama sai kin abuwab ah, din ma kawai dauki fusuli yi karkashi sa a masail ko mabahis ko matalib da sauran da wannan da istilahat ne shi yasa karanta muqaddimar littafi take da fa'ida saboda anan ne mai littafi yake faɗin tsarin da ya gina littafin sa akai shin ya gina shi ne akan babuka to ka karkashin kowane babu fusul da kaza shin ya gina shi ne akan fusul kadai ko ya gina shi ne akan kitab karkashin kitab akwai abuwa galibi mai littafi yakan yi bayanin tsarin wallafarsa a cikin mukaddimarsa idan ka ɗauki littafi ka karanta shi daga tsakiya ba tare da ka karanta farkonsa ba to lokaci sai maka wahala gane waɗansu ababe a cikin littafi yasa malamai suke ba da shawarar cewa idan mutum ya sai littafi mafi karancin abin da zai idan ka sai sabon littafi za ka ajiye shi a gida ya kasance ka karanta mukaddimarsa kafin ka ajiye sannan in ka karanta mukaddimarsa sai ka ɗauki faharis ɗin karkashin za ka ga abubuwan da littafin ya kunsa to kaga nan zaka ga babi kaza ko fasali kaza a annan zaka ga wata mas'alar da zaka dauki hankalinka kaga ka iya sa alama a ta kila ka fara da ita a cikin littafin in littafi ne mai wahala wanda zaka sai ka faro daga farko zuwa karshe irin littafi mai juz'i goma juz'i bakwai fara shi daga farko zuwa karshe ba kowane ɗalibi ilimi bane zai sa littafi gaba ya kai wajen nazarin sa ya karanta shi daga farko zuwa karshe ko mai mujalladi ɗaya ma ya aka kare balle tana littafi mai mujalladi bakwai ko wani abu makamancin haka ina fata mun fahimta na'am ya ina karanta وإنما يفعل المصنفون ذلك لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل والاستمرار في الطلب لما يحصل لها من السرور بالختم والابتلاء كالمسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرعت من سفره من سفره شرع أخرى وإنما يفعل المصنفون ذلك ما ولا فاسك أن ينفاني ده وأنه ينطالي كاو باب كركشن بابي الفصول كركشن فصول آه، كذا ده كذا لتنكيط النفس دو من سن يكرسكي ده زوسير دان أدم وبعثها على التحصيل ده كما زابر على التحصيل أبي ذاك قوقل نومي إلمي wal istimrar da kuma ci gaba domin kana son da ka gama wannan babin bari kuma in shiga babi na biyu da ka gama wannan sabanin idan an rubuta littafin ne akan tsari da tun daga farko har karshe ba wannan kasa kashen na tsakiya ba za ka samu wannan karsashin ba amma duk lokacin da aka ce babuka ne da littafi ya kunshi babi hudu sai kai babi daya sai ka ji ka samu kashi daya cikin uku cikin littafi da yi babi biyu sai ka samu kashi biyu cikin uku da littafi kai wannan yana kara maka himma kan babi na gaba to shine hikima karkasa abin zuwa ga wannan kace kace bima yahsulu laha min surur saboda farin ciki wato wal istimrar fi talab da kuma zartewa fi talab wajen neman ilimi bima yahsulu laha dan saboda abin da zai faru ga ita rai din min sururi na farin ciki bil khatm wal ibtida cewa na kare babi kaza kuma na fara babi kaza kal musafir idza qata marhalatan min safarihi kamar yadda dai matafi idan ya cinye wata tazara ta tafiyarsa shara'a fi ukura yana kokarin ya shiga cikin wata tazarar ta daban idan ya cinye wani zango yana kokarin shiga wani zango yanzu ko tafiya za ka yi wani gari ko da mashin ko da mota baka taba zuwa garin ba amma lokacin da za ka fita da gari sai ka ga irin abin nan milestone din nan an rubuta a jiki cewa daga nan zuwa kaza kilomita kaza to kuma kana tafiya can bayan kayi minti talatin sai ka ga yanzu ka ci kilomita hamsin saura kaza sai ka kana samun karsafi. sama da ce kawai tafiya kake babu wannan alamomin na kan hanya da za su nuna maka yanzu kilomita na wannan ci kuma nawa na rage kuma baka taɓa zuwa wajen ba ba za ka zaka sashen tafiyar ba to da haka malamai suka yi wancan tsarin mhm. قوله من أصول الفقه أي من هذا الفن المسمى بأصول الفقه قوله وذلك معلق من جزئين بلفظ الإشارة إلى أصول الفقه فهو مؤلف من جزئين من مضاف وهو كلمة وهو كلمة أصول ومضاف إليه وهو كلمة الفقه فهو من المركب الإضافي ولذا ولهذا لا بد له من تعريفين بيتي واتو ورقات تشتمل كذا كذا كذا على كذا كذا من أصول الفقه آه، أبدا كذا أصول الفقه فنن لأكي كذا أصول الفقه وقوله وذلك mu'allafin min juz'ain wannan ko ya gina ne daga juz'i biyu wato bangare biyu shine al-ishara ila usul al-fiqh wato ishara ke zuwa ga kalmar usul al-fiqh usul al-fiqh kaga ya gina ne daga kalmomi guda biyu na farko akwai mudaf ita ce kalma ta usul akwai kuma mudaf ilayhi ita ce kalma ta fiqh lokacin da kace usul al-fiqh kaga kalmar usul ta zama mudaf kalmar al-fiqh ta zama mudaf ilayhi kaga shine mu'allafun min juz'aini daidai da ce mu'allafun min kalmataini mu'allafun min lafzaini domin kowane juz'i kowace kalma ana kiranta da suna juz'i a cikin kalma kaji an ce hazil jumla tastamilu ala salasati ajza ma'ana ala salasati kalimat ta ce salasati ajza an gane ku kalman farko mu ba su ne ko mu ba su ne da ba la budda min ta'rifin a ce idan ka samu wannan labar da lahumin ta'rifin dole kai masa ta'rifi iri biyu ta'rifi ta hanyar daukan wannan kalmar ita kadai kai yi bayaninta wannan ita kadai kai yi bayaninta sai kuma ta'rifi na biyu shine ka haɗe su gaba daya yi musu bayani daya an fahimta ko kaga dole kai masa ta'rifi guda biyu kenan mhm. to za mu ɗauki abin nan ta'arifi na farko tukuna mu ɗauki kowace kalma ita kaɗai mu yi ta'arifin ta kafin mu haɗe su أي كلمة أصول وكلمة فقه لأن المركب لا لا تمكن معرفة لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه ما تركب منه ما تركب منه ba za a yi ka murakkab abin da suke nufi da murakkab dukkan kalmomi guda biyu zuwa abin da ya yi sama kamar da wal khabar kaga murakkab ne idan ka ce zaidun qa'imul murakkab ne alkitabu mufidun dukkan su wannan murakkab ne an gane ko haka idan ka ce a zaidun hadar al'ustad jalasar tullab dukan wannan menene murakab ne ina fata an fahimta dama tarkibi ko ya zanto daga suna da suna kamar mutu da khabar kenan ko zanto daga fi'ili da suna wato fi'il wa fa'il kenan wannan duk shine tarkibi sannan kuma kalmomi biyu zuwa abin da ya sama to shine ce duk lokacin da muka samu murakab in muna son mu fahimce shi sosai kafin mu bashi suna ɗaya ya kamata mu ware kowane suna shi kaɗai mu yi ta'arifin sannan in mun zo mun haɗe shi mun bashi suna ɗaya sai ma'anarsa ta fito sosai mhm. الثاني باعتباره علما على هذا الفن المعين ايه باعتباره من على هذا الفن المعين wato in za ka yi ta'arifi na biyu kenan bayan ka ware usul ka yi كاي sa ka ware fiqh ka yi kuma sai ka haɗe su باعتباره علما كان كان اعتبار غبات اي wannan tarkibin alam ne wato suna ne ala hada على almuayyan bi'tibarihi alaman ala hada وقوله مفردين المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما يقابل التقنية والجمع لأن أحد الجزئين وهو لفظ أصول جمع فدل على أن المفرد هنا ما ليس بمركب وإنما قال مفردين ليبين أن التعريف قد يكون من جزئين مفردين كما هنا وقد يكون من جملة نحو إن قدم الضيف أكرمته فإن الفعل والفاعل قدم الضيف جملة وأكرمته جملة أخرى والله أعلم wato da ce ya gina ne min juza'ai ne mafaradai ne daga juzu'i guda biyu mafaradai ne kowace mafarada ce kuma juzu'in to me yake nufi da mufrad to shine ke son yace al muradu bil ifrad huna ma yuqabil at tartib wato abinda ake nufi da mufrad a nan gurin wanda kishiyarsa shine al murakkab ba mufrad ba wanda al musanna wal jam domin akwai mufrad wanda shine al musanna wal jam ina fata an fahimta ah, kamar ka ce kitab kitabani kutub kagar kitab anan gurin mufrad ne wanda yake kishiyarsa shine me al musanna wal jam amma al anan ana nufin al mufrad allazi yuqabiluhu tarkib wanda kishiyarsa shine al kamar yanzu idan kace wato wato zaid wannan menene mufrad wanda yake eh, ya ta babban da kace malu zaid malu ya zama murakkab ina fata mun fahimta haka ne idan kace kitab menene wannan mufrad ne kishiyansa a nan gurin shine kitabu zaid ka ga zama mai kenan murakkab an fahimta ko don wannan mufrad ne ma'ana ba a jingina shi da komai ba ba a jingina shi da wani lafazi ba amma wannan murakkab ne an jingina shi da wani abu kenan shine ce abin da yake nufi da nan gurin wato ma yuqabilu tarkib la ma yuqabilu tasniyata wal jam' li'anna ahad al juz'ain wa huwa lafzu usul da in ka lura da ɗaya daga cikin juz'in guda biyu shine lafazin usul jam'un ai shi kansa jam'i ne to kaga babu yanda za a nan gurin mu ce masa mufrad ko mu ce masa jam'i da yayin da muka ce masa mufrad kowa ya gane mufrad ne allazi yuqabiluhu at-tartib domin in ba haka ba lafazin usul a karan kansa kalmar ita mai ce mufrad ce ko kaga jam'i hmm. fadalla ala anna al-mufrada huna laysa bi murakkab a ce abin da ake nufi da mufrad a nan gurin wato abin da yake ba murakkab ba wa inna ma qala mufradaini ya ce mufradaini saboda me ليبين أن التأليف قد يكون من جزئين مفردين كما هنا وقد يكون من جملتين ياتي من جزئين مفردين wato juz'i guda biyu kowanne mufrad wato kalmar usul da kuma kalmar alfiq wato akwai kishiyar wannan wanda zaka ga ta'alif wato jumla wadda take murakkaba tana da juz'i guda biyu amma kuma kowanne ba mufrad bane kowanne jam'i ne ko kuma jumla ce mai zaman kanta وقد يكون وقد يكون من جزئين مفردين كما هنا وقد يكون من جملتين zai iya zamantowa ga jumla ɗaya ce amma ta gina daga jumloli guda biyu na hau in kadima daifu a karamtuhu kaga jumlar in kadima daifu a karamtuhu ai jumla ɗaya ce amma kaga idan ka ɗauki in kadima daifu kaga zaman kanta take sannan kuma a karamtuhu zaman kanta take amma in kadima daifu ba za ta bada ma'ana ba ita kadai haka a karamtuhu ba za ta bada ma'ana ita kadai ba sai in ka hada su gaba ɗaya saboda bai abin da ke cikin jumlar farko na sharadi su kuma sharadi dole ma'anarsa ba ta samuwa sai an samu jawabu sharadi ko jaza'u sharadi fa innal fi'la wal fa'il cikin qadima dhayf jumla wa akramtuhu jumlatun ukhra kun dai fahimci me yake so ya ce anan to babu ne ci gaba تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا التعريف الأول لأصول الفقه وهو تعريف باعتبار مفرديه فالأصول جمع أصل والأصل لغة ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار وهو أساسه في الأرض المبني عليه الجدار وأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وطرفها في السماء وهذا أحسن ما قيل في تعريف الأصل. to yanzu zai shiga cikin ta'arifin su din a rarrabe wato dauki kalmar usul yayi ta'arifin ta sannan dauki kalmar al-fiqh yayi ta'arifin sa shi malamin ya kawo su a jumlace shi mai sharhi ce hadha tarif al-awwal li usul al-fiqh huwa ta'rifuhu bi itibari wato zaka yi ta'arifin ta lura da kowace kalma a matsayin ta na ita kadai idan ka dauki kalmar usul jam'i ne na kalmar asl usul jam'u li kalimati asl idan ka ɗauki kalmar al'aslu mai take nufi a larabci ma yubna alaihi gairu abin da ake gina wani abu a kansa wato shine a ƙasa sai a gina wani abu a kansa wannan shine al'aslu kamar yadda zaka ce ka asalin jidar kamar asali na katanga asalin katanga shine foundation din da ke ƙasa asas din kenan shine ce wa huwa asasuhul mustafiru shine asas din katanga din wanda yake cikin ƙasa wanda shi aka fara gina kila kwas ɗaya ko kwas biyu na bulo sannan kuma daga baya aka ɗora katangar akai dan shine zai nuna ƙarfin katangar an gane ku asasuhu almustafiru fil ardi almabniyu alayhi aljigar wanda a kansa aka gina katangar din wa aslu shajarati asalin kuma bishiya shine me me ka karanta nan gurin kace me wa aslu shajarati da da tsarfu haka ce ko mace tsakanin taraf da tsarf wa huwa tarafuha thabitu fil ardi wato shine bangaren ta wanda yake tabbatacce cikin kasa ita bishiya din kamar jijiyarta ko saiwarta da ke cikin kasa shine asli shine qala ta'ala alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama mahallu shahid anan asluha thabitun asalin ta ya zama a cikin kasa tabbatacce وفرؤها في السماء رفتان تكون أسماء دب بشير دستها مكاموا إذن هكا هذا إيسا كامك أساكينا وهذا أحسن ما كيل في تعريف الأصل وأن سيني هو في إنغنس أبن دعك فلاسك أنت أريف كلمة عن الأصل سيني دي الأصل وتسيني ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره مهم. وأما في الاصطلاح فيطلق على معاني منها الأول الدليل الدليل كقولنا أصل وجود الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي دليله ومنه أصول الفقه أي أدلته الثاني القاعدة المستمرة كقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل الثالث المقيس عليه المقيس عليه المقيس عليه وهذا في باب القياس حيث إن الأصل أحد أركان القياس جميل وتو wannan a ta'arifin al'aslu a cikin harshen larabci shine abin da muka faɗa da su shine ma yubna alaihi ghairu amma islahi fa idan an tashi ta'arifin al'asla islahi fa yutlaqu ala ma'anin ana amfani da wannan kalma a ma'anoni daban-daban ga kaɗan daga cikinsu su daga cikinsu na farko ad-dalil akan ce al'aslu ana nufin me addalil ka kaulina kamar yadda zamu tashi magana yayin da muke magana ta ilimi mu ce aslu wujubi saumi wato asalin wajibcin azumi abinda muke nufi dalilin wajibcin azumi dalilin da yasa azumi ya zama wajibi qauluhu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam anan gurin kaga al al'aslu ya zo me dalili أصل وجوب الوضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أنغانيكو أصل وجوب الغسل من الجنابة قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا أنغانيكو أصل وجوب التيمم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا sayidan tayyiban fansahu bi wujuhikum wa aydikum an gane ko to kaga aslu kaza wannan nufin dalilu kaza kenan ma'ana ta biyu alqa'idatul mustamirra qa'ida wadda take ci gaba da wanzuwa ka qaulina ibahatul maitati lil mutarri ala khilaf al asli ai halatta cin mushe ga wanda yake cikin larura wannan ya saba wa asali domin asali shine haramcin mai mushe amma da aka halatta wanda yake cikin tsanani kamar an cire shi ne daga asali an bashi wani hukunci na musamman wato rukhsa ne ba ne ba asalin hukunci ina ba da amfani asalin hukunci shi ne at-tahrim amma wato halatta masa wannan ba ne asali ba to ka ku tunda ba ne asali ba a ce mutum ba zai kiyasi akan sa ba dan anan kiyasi ne akan akan asali ba akan abin da yake reshe ba ina fata mun fahimta ma'ana ta uku almakisu alaihi abinda a kansa ake yin awo wa hadha fi babil qiyas wannan a cikin babin qiyasi kenan shine za a ce akwai al-aslu akwai al-far'u haisu inna al-asla ahadu arkan al-qiyas domin shi asali ɗaya ne daga cikin rukunan qiyasi qiyasi yana da rukunai guda hudu na farko al-makis abu na farko kenan na biyu almakisu alaihi almakisu alaihi sannan na uku al'illa sannan alhukum waɗannan su ne rukunan kiyasi guda hudu kaga almakis almakisu alaihi al'illa alhukum ina fata an fahimta yanzu kamar misali wani ya zo ce idan tsumi aka ajiye shi ya daɗe ta yadda zai bugar shi ma ya zama giya sai wani ya tambaye ka menene asalin hukuncinsa sai ka ce na yi kiyasin sa ne akan giya tunda giya tana bugarwa to duk abin da ya bugar shi ma ya zama mai ya zama giya to kaga a nan gurin sai ya zanto hukuncin da ka bayar shine ne a tahrim illa da su sa ka ba da wannan hukunci shine mai bugarwa a sukur abin da ka biyo hukunci shine mai tsimi a gane ko kamar mu ce annabiz annabiz abin da kuma aka ba su hukuncinsa shine mai alham kaga ita giya ita ce take da asalin hukuncin wannan yayi kama da ita ne shi ma sai ka auna ta akan mai giya din kenan to kaga almaqisu alaihi shi ma ana sa me al-asl to kaga a wannan babin giya ita ce me al-asl annabi shine me al-far jamil shine al-far al-illa ita ce as-sukr sannan kuma al-hukm shine at-tahrim wannan dai sai a babin kiyasi idan mun yi. amma dai na kawo shi dan fitar da wannan ma'anar ko kuma dan fito da wannan abin wato kenan al-aslu ana ana ba shi ma'ana guda uku ko al-aslu bi ma'ana الدليل هو الأصل بمعنى القاعدة المستمرة هو الأصل بمعنى المقيس عليه جميل to shi kenan sai mai sai ce wa amma al-far'u wa amma al-far'u مثل فروع الشجرة فهي مبنية على أصلها وفروع الفقه مبنية على أصوله وإنما عرف الفرع ما أنه ليس أحد الجزئين لأنه مقابل لأحدهما وهو العصر والشيء يتضح غاية الاقتضاء إذا ذكر مقابله أو يقال قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله وأن الجزء الأول وهو أصول مبني عليه والجزء الثاني وهو الفقه المبني فليس ذكر الفرع استقرارا كما قال بعضهم yace أما الفرع kuwa أنغانيكو alfar'uhu fa huwa ma yubna ala ghairihi ina da abin da aka gina shi kan wannan sa ya zama reshe kenan mislu furu'i shajara kamar mace rassan bishiya fahima baniyatun ala asliha ay sun gina ne akan me asalinta shine shishikenta da ke cikin kasa dai in ba cikin ba inda reshen zai zai makale wa furu'i al-fiqhi mabniyatun ala usulihi haka rassa da ke cikin fiqhu wato hukunce hukunce ko waɗansu masail almutafarri'a almutajazzi'a ila ajza ai tana ginuwa ne ala usulihi kan shi asalin fiqh din akan usulul fiqh kai wa innama arrafa al-far'a ma annahu laysa ahad al shi malamin yayi ta'arifin reshe da yace fal aslu ma yubna alayhi ghayruhu wal far'u ma yubna ala ghayrihi abin da yasa yayi ta'arifin sa ma annahu laysa ahad al-juz'ani bayan baya ɗaya daga cikin usul baya kuma cikin fiqh amma yayi ta'rifin sa saboda me li'annahu muqabilun li ahadihima dan shi al ya zama kishiya ne na me al-asl wa huwa al-asl wa shay'u yattabihu ghayat al-ittibahi idza dhukira muqabiluhu kowane irin abu akan iya fahimtar ma'anarsa a fili yayin da aka ambaci kishiyarsa in an ambace shi kadai ba tare da an kawo misalin ya zama an ba ta fitowa ina fata an fahimta aw yuqalu ko kuma a ce abin da yasa malam yayi haka قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله shi fa fikihu ana gina sa ne akan usul in mutum bai da usul fikihu to ba zai san fikihu ba sosai wa anna wato shi usul din nan a kansa ake gina fikihu da aka ce usulul fikihi to fa a kan usul din ake gina fikihu wal juzu tsani wa huwa al fikihu mabaniyun shi kuma bangare na biyu shine al fikihu shi fa gine ne gina shi ake yi ba a kansa ake gina ake yin gini ba shi ana gina shi ne akan wani da haka fa laysa zikrul far'i istitradan kama qala ba'dhum wannan duk dogon wani bayani yayi wani lokacin idan ka tashi zaka yi wani bayanin sai ka jefa mutum cikin wani daji ba tare ba kalli asalin matanin ba ya ce ba fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu kuna ganin matanin wal far'u ma yubna ala ghairihi aha shi abin da yake so ya ce malan da yace fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu ba ya gama ba kenan kawai sai tafi wal fiqhu ma'rifatul ahkam ba sai ya kawo mana wal far'u ma yubna ala dan baya cikin maganar mu ko yana cikin maganar mu yana so ya mana ta'arifin usul da kuma me fiqh to sai dauki al-asl ma yubna ala alaihi ghayruhu da kai sai sai tafi zuwa ga me al-fiqh to me yasa zai kawo mana wal far'u ma yubna ala ghayrihi sai waɗansu suka ce wannan abin da ya istidradi ne istidradi shine kawo magana wadda ba a da bukatar ta ko da babu ita ma'ana za ta iya tsayawa ka fita daga cikin zance ka shiga wani zance da ban sannan ka sake dawowa kan asalin magana shine istidradi kamar ɗazu lokacin da muka fara da ya ce da ya ce warakat din nan jam'ul qilla ne waɗansu sun ce jam'ul kasra ne sai na zo kuma ina mana bayanin siyar na jam'ul qilla wannan menene istitradi ne istitradi ne to wani lokacin istitradi yana da amfani lokacin baya da amfani da rashin amfaninsa idan yayi yawa sai ya mantar da kai asalin karatun da ka zo shi kuma wancan din baka fahimce shi sosai ba kuma na gaban ka kuma baka san shi ba to shine inda istitradi yake amma in istirrabi ya zanto dan kadan wato ya jawo maka wani abu ya hada maka wani abu da wani tafsiri kenan sai a wuce shi yasa suke zargin fakar dinin razi cewa cikin tafsirin sa istirrabi yayi yawa idan ma kana karanta tafsirin sai ka dauka wani lokaci idan an shiga wata harkar ana magana kimiyyar sararin samaniya da girgije da duwatsu da waye an fitar da tafsiri shi yasa wani malami da ya tashi zagin sa yace fihi kullu shay'in illa tafsir yace tafsirin akwai komai a ciki amma in banda tafsiri shi kuma ya wallafa littafin tafsiri amma an ce fihi kullu shay'in illa tafsir komai littafin ya kwa sabon da tafsiri shi kuma littafin da ka gona zagi ne ba ba kankani ba almuhim lokacin da yace walfar far'u ma yubna ala ghairihi wato suna ganin yayi istidradi to shine shi nan mai sharhi yake kare shi cewa ba istidradi yayi ba kamar yadda wadansu suka ce domin tun da dai ya faɗi al kuma ya ce ma yubna ala ghairihi da yace wal far'u ma yubna ala ghairihi ƙara bayyana asl din da yake yi domin abu in ka faɗe shi da kishiyarsa an fi gane shi ƙara bayyana ma'anarsa ne yake ba wai da rariye ba kun fahimci wannan ɗaya kenan sannan ya ce kuma tun da ya ce al'asul kuma ya faɗa alfar'u to kaga yana maka ta'arifin asul to sai kuma ya ce maka alfar'u ma yabna bana ghairihi dan ya nuna maka kalmar fiqh da za ta zo nan gaba ashe ana gina ta ne akan me asul ya kamata ta zanto ita ce reshe al'usul ɗin ya zama ne mai ashe dangantaka tsakanin ilmu usulul fiqh da dangantaka da tsakanin ilmul fiqh ayyuhum al far'u ayyuhum al asl al asl shine ne ilmul usul wal far'u shine ilmul fiqh ashe ya iya yiwa ka san fiqh ba tare da ka san usulul fiqh ba ba zai yiwu shine abin da yake so ya ce wato dangantaka tsakanin ilmin usulul fiqh da ilmin fiqh dangantaka ce tsakanin asali da reshe ba yanda za a yi reshe ya samu gindin zama shi yan akwai asali a ƙasa da yake riƙe su ma'ana kawai ka zo ka san fi ihu ba ka san usulun fi ihu ba zai yiwu ba ina fata an fahimta su da kyau sai ce ne wa amma da su tsani min da murakkab fa huwa da fiqhu wa da fiqhu lugatan al fahmu ay fahmu min kalamihi hmm. qala al jawhari al fiqhu al fahmu hmm. taqul fatiha wa fulani la yafqahu wa ينقه ولا ينقه ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه وقد فقه بالضم ففاقه فقاهة فقاهة وفقهه الله وفقهه الله وفقهه الله وتفقه وتفقه لا تعاطى ذلك في كلام ya gama da juz'i na farko shine al-usul ko za mu shiga juz'i na biyu shine me al-fiqh fi tsariku hal istihadu fiqhu shine sani sanin da ake yi ta hanyar istihadi wannan shine ne fiqhu kenan wal muqallidu laysa ma'rifatuhu an tariq al istihad shi ko muqallidi ganewarsa da iliminsa ba ta hanyar istihadi ya same su ba bal an tariq al taqlid ya gane ne ta hanyar ne taqlidanci كما سياتي ان شاء الله تعالى في اخر الورقات كما يد باب التقليدنتي زي زو اخر الكرشن لتافن الورقات ina fata an gane wannan wato ka dan kankanin abu idan mutum ya bashi ma'ana da bashi ba sai haifar da wata da wani abin da bashi ba wa qawluhu wa qawluhu al ahkam al shar'iyya hmm. ay al ma'qudat bi tashri'i al mab'uth bihi nabi sallallahu alaihi wa sallam ay eh. kal wujudi wa al-istibab wa hmm. wa ghayriha hmm. wa qayyada al shar'iyya خرج وقيد الشرعية خرج به الأحكام العقدية كمعرفة أن الواحد يدخل إليه اللام الحسية كمعرفة أن النار حارة والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرد abin da ke so ya ce maka a nan wurin shi ne hukunce hukunce a wurin a yayin da malamai suke maganar hukunci na farko dai akwai alhukum shar'i alhukum shar'i na ɗaya kenan kuma akwai alhukum al-aqli alhukum al'akli akwai kuma alhukum alhissi alhukum alhissi sannan kuma akwai mai alhukum al'adi alhukum al'adi to dauki alhukum al'aqli shine duk abin da ake gane shi ta hanyar mai kamar mu gane cewa da biyu da hudu wanne yafi hudu ta fi <laughs> wani ta biya wasa bin da ba kake rago ka gani kamar mu gane cewa wanne fi yawa da gaba ɗaya da rabi wanne fi yawa gaba ɗaya ya fi yawa wannan kaga ta hanyar hukun ta hanyar hankali ne ai ba wani nasi ba ka jira sai nasi ya sauka ya ce maka wato hudu ta fi biyu yawa ba ka jiran a kan wannan cikin qur'ani ko hadisi ko a kawo hadisi ka ce ya inganta ko bai inganta ba gada ce ta mai ta hankali akwai al-hukm hissi gane cewa sukari bai gare shi aha wato kuma abin nan madafi ne gare shi zuma mai gare ta wannan bilhis ne ɗanɗanawa aka yi aka ji ba nasi ne zo ce lalle zuma ta yi zaƙi ba ba nasi ne zo ce lalle madafi ya ɗaci ko ɗata ta yi ɗaci ba alhis ta hanyar haka aka gane aka taɓa wuta aka ji zafinta ta hanyar haka ne aka taɓa gangara aka ji sanyi duk wannan hukunci ne mai alhissi akwai alhukum al'adi wato hukunci wanda yake na al'ada abinda ya gudana al'ada idan aka ce wancan tana naƙuda wannan shi da hujjar tana tana da me tana da ciki wanda ba ta da ciki ta naƙuda a al'adance babu yadda za a yi wata zai naƙuda bayan ba su da ciki idan aka ga sama ta rikice da girgije ana eh, walƙiya alama ce ta me za a yi me za a yi ruwa kenan idan kuma har ruwa ta sauka alama ce ta cewa nan da sati ɗaya za mu ga me tsoro sun fito daga ƙasa da wannan hukunci ne al'adance haka Allah ya gudanar da duniya to amma alhukumin shari'i shar'i wato shine hukunci na Allah wanda ya faɗa cikin qur'ani da hadisi shi yasa sai yace da yace al ahkamu shar'iyya an faɗa haka ne saboda me kharaja bihi al ahkam al aqliyya dan a fitar mana da hukunci da hankali ba hukunci hankali ba malaman fiqh suke magana akai hukunci na shari'a kama arifati annal wahid nisful islam gane cewa daya rabin biyu ce ai wannan ta hankali ne wal ahkam al hissiyya kuma dan a fitar da al ahkam al hissiyya kama arifati annan nar harra gane cewa wuta tana kuna ai wannan hukunci ne na his an gane ko wal'adiyya don kuma a fitar da hukunce hukunce ne na al'ada ka nuzul matar ba'd radi kamar saukar ruwan sama bayan an riga an sami wato ar-ra'at shine tida ko tsawa wal barq da kuma wal qiya an bayyana ko a kenan cikin waɗannan hukunce hukunce guda hudu wanne muke magana a kansa al-hukm shar'i waɗannan duk ba ruwan mu da su ba ruwan malaman fiqh da waɗannan ina fata an fahimta muna ta'amuli ne da waɗannan hukunce hukunce سيتم وقوله التي طريقها الاجتهاد تقدم انه صفه للمعرفه والمعنى التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بطل الجهد لادراك حكم الشرعي جميل مثل النية واجبة في الوضوء والفاتحة واجبة في الصلاة السرية والذهبيه على أحد القولين على أحد الأقوال نعم على أحد الأقوال وغير ذلك من مسائل الخلاف yace da aka ce allati tariq wal ijtihad bayani ya gabata cewa lafazin allati dinnan sifa ne na me na ma'arifa wal ma'ana abinda dai ake nufi ta fuskar ma'ana allati tariqu thubutiha wa zuhudiha al ijtihad hukunta hukuncen da hanyar gane su da hanyar tabbatuwar su shine ijtihadi shi ko ijtihadi allazi huwa bazlul juhudi shine mutum ya bayar da himma da kwazansa li idraki hukumi shar'i dan gane hukunci na shari'a misal kamar misalin an-niyyatu wajibatun fil wudu' a ce ai niyya wajiba ce cikin alwala wal fatihatu wajibatun fi salati sirriya ai wato fatiha wajibi ce a cikin sallah ta sirri wal jahariya da kuma sirra ta bayyana karatu da sallah ta bayyana karatu ala ahad al aqwal abu saga daga cikin zantuka kaga wannan ta hanyar istihadi ne abin da gina ta hanyar istihadi kaga ai ba malamai ba su yi ittifaki ba kan wajibcin niyya a cikin alwala akwai waɗanda suka ɗauka kawai alwala ba ta buƙatar niyya domin alwala na zafa ce tsarta ce kamar za ka je ka yi wanka ne yanzu ka fita kasuwa shi kenan sai ka kulla niyya a zuciyarka ba sai ka kulla niyya ba adat ne kawai haka waɗansu suka ɗauka kawai nazafa ce mujarradun nazafa ba ibada ba ce ba tsantsa yan mazaban hanafi kaga su ba niyya ba wajiba ba ce ba kenan su kuma malamai suka ijtihadi sai gano inna mal amalu bin niyyat suka ce alwala ta shiga cikin al'amal din nan ala kulli hal ha kuma batun cewa karatun fatiha wajibi ce a cikin sallah ta bayyane da ta rance ka gaba malamai ba ijma'i suka akai ba gaba daya amma dai bisa ga zance mafi inganci ko bisa ga zance na malamai wanda ya fi karfi shine wajibi din ce wa gar zalika min masailul khilaf da wani wanda ba wannan ba cikin mas'aloli na al-khilafa وأما ما طريق القطع مثل الصلاة الصلاة مثل الصلاة واجبة والزنا محرم وغير ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى معرفتها فقها بالاصطلاح على ما ذكره المسلم. to kun kun amma duk abin da hanyar gane shi take yanke ne ba zato ne ba kamar misalin wajibcin sallah ai ba istihadi aka ba ka gano sallah wajibi ne kawai wa zina muharram kuma cewa zina haramun ce ba wani malami ne ya ijtihadi ba sannan ya gano nasi ne kalala akan wannan wa gair zalika min al-masail al-qat'iyya da wani wanda ba wannan ba cikin masailoli waɗanda suke yankakkun masaloli an ƙara magana akan su wala tusamma ma'rifatu fiqhan dan mutum ya san wannan ba a cewa ya san fiqh a ce ai malamin fiqh ne saboda ai ya san sallah guda biyar wajibi ce a yi ai ya san zakka haramun ce a wannan in gane wannan ba fiqh bane ba sai abin da ta hanyar ijtihadi ake gane shi to shine in mutum ya gane shi din ya bi hanyar ijtihadi ya gane shi shine za a ce masa malamin fiqh amma wanda maimaitawa ya abin da aka faɗa idan an ce wata hanya aka aka gane bai bin hanyar da aka bi gane ba to shi muqallidi ne shine dai kalmar da nake tewa maimaita mana so nake ta tabbata a cikin zukatan mu duk wanda zai zauna wai ya karatun soro ya karanta har ya je muktasar ya je karshe wallahi yayi kwazo yayi himma kuma yayi abin kirki amma ba malami bane ba muqallidi ne kiransa malami wani bangare ne na kuskure bangare ne na kuskure ka ce masa malami dan duk duniya ba wanda yadda dan ka karanta fiqhu kawai fiqhun mazhaba baka san yadda aka yi ba kawai abinda aka faɗa shi ma ka ta hanyar da aka ba aka gina hukuncin baka sani ba kai ba malami bane ba mukallidi ne tsantsa ko mazhaba ɗaya kuma ɗaya kawai to kaga wannan a takaice wato abu ne wanda yake buƙatar wato a kalle shi sosai da sosai na bari mu karanta tukuna لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام والفقه في هذا التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد قال cewa sallah guda biyar aka wajabta a yi ne zina haramun ce ai wannan da jahilai da malamai kowa ya san wannan to in sanin wannan shine fiqh to kaga babu jahili a duniya kenan to amma abinda duk jahilai da malamai suke tarayya akan sa wannan gane shi baya zama ilimi fal fiqh bi hadha at-ta'rif illa amma idan muka bi ta'arifin da malamin nan yayi abinda fa ake nufi da fiqh shine sani amma sani na na mujtahidi ba wanda ba mujtahidi ba هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وأما التعريف الثاني وهو معرف وهو وهو تعريفه باعتباره علما على هذا الفن المعين فسيذكره المصنف بعد الكلام على الأحكام الشرعية والله أعلم yake to wannan shine ta'arifin usulul fiqh idan ka dauki kalmomin guda biyu zaka yi musu fashin baki irin yadda muka yi wa amma ta'arifu amma ta'arifi na biyu ka hada su gaba daya ka bada ma'ana huwa ta'arifuhu bi itibarihi alaman ala hadha al-fann al-mu'ayyan wato kai ta'arifin fiqh kana mai izina da cewa kamar suna ne na wani ilimi guda daya sananne fa sayadhkuruhu al-musannifu ba'da kalami ala al-ahkam al-shar'iyya nan ga malamin zai ambace shi bayan yayi bayanin hukunce hukuncin shari'a wallahu a'lam ina fata an fahimta kuma amma sai mu dakata a nan gudu da kake so ka ce mm eh eh ban gane ba ban gane tambayar ka ba san san hmm. umarni na wajibi da umarni na musabanci eh a ba yake hadi bane ba a an riga an yi jima'i wani ba zai taɓa duk cikin malamai ai ba wanda ya zo ce ba wajibi ba ce umarni na musahabbanci ne saboda dama asalin umarni ana ɗaukar shi a matsayin wajibci ne baka cire shi daga daga wajibci zuwa ga musahabbanci sai da karina kaga cire shi daga wajibci ya zama khilaful asli kenan بسم الله zai bi littattafai ai littattafan suna rubuce zai bi littattafai kuma ya samu waɗanda suka tsara shi fahimta cikin malamai eh ai inda mutum zai tutu shine ya tsaya akan abu guda daya inda muke aibu shine wato fahimtar idan mutum ya bi wannan tartibin da muka gada a gida ahlari ishmawi iziya risala askari muktasar ya je nan gurin ya gama zama malami to wannan shi ya dake da ilimi a kasar hausa shi ya kashe ilimi a kasar hausa gaba daya amma fahimtar cewa waɗannan matakai ne na ilimi ya kamata idan mutum ya san wannan to ya san tafai na malikiya wanda suke baje kolin dalili yanzu idan ka ɗauki risala ka karance ta kai mata kyakkyawar fahimta a fashin baki da ake na gida to sai ka samu littafin masalikul dalala na gumari kaga ai duk wata mas'ala yana son ya ce ga dalilin da aka gino akan ta sai kaga kana da wayewa kaga wacce aka gina akan hadisi sahihi wacce aka gina akan hadisi da'ifi wacce aka gina akan ijtihadi wacce aka gina akan nassi ina fata mun fahimta kaga mutum zai waye yanzu idan ka dauki littafin baji sharhin muwatta mutum zai waye to balantana mutum ya shiga littafin ibn abdul bar wanda yake da taharrurul fikri yana da yanci na tunani dan mazhaba ne amma mai yancin tunani kaga littafin al-istizkar din sa da littafin at-tabhir musamman al-istizkar tun ne yake baje kolin hukunce hukunce mutum zai waye sosai da sosai ko littafin az-zakhira na qarafi to anan gurin sai mutum ya samu wayewa mai yawan gaske malaman mu na zaure da suka karanci wannan inda Allah zai sa su samu wayewa da za su duba waɗancan da ta tafai da an samu zaka ƙuran mutane sama da yadda ake da su yanzu amma illar shi ne sai mutum ya ɗauka daga wancan shi ya gama karatu sannan bai san matsalolin da aka gina kan nafsi ba kalla bai san waɗanda kan hadisi ne sahihi kan hadisi da ifi bai ta rigima akai da an faɗa abin da ya ga an saba muku tasar sai ɗauka cewa ka saba aya cikin suratul baqara ko cikin suratul nisa idan haka ai ta rigima da to wannan shine illa kuma sai kawo dakilewar kwakwalwa to kashi da biyu kuma shine waɗanda su kuma da suka zo duk suka yi kaura cewa waɗannan littattafan wato suke adawa kamar da littafin ko kallon su kallo na raini ba kallo na mutuntawa ba to su ma ilimi da dama zai kwace musu ina fata an fahimta akwai ɗaliban ilimi da dama na ƙasa wanda da zaran sun je wajen karatu babban abin da suke so a faɗi sahihi ba ifi sahihi ba ifi ba yi kuma shi fatan zai bauta Allah da wannan ba jira yake wata rana wani na nasiha ya zura ido Allah Allah yake Allah sai kawo hadisi da ifi baya fatan ya kawo sahihi ba <laughs> inda zai kawo sahihi sai ji bai ji daɗi ba don shi ba a kawo masa yadda zai more ba don shi ya riga ya sa kuri da bakansa ya tsana kibiya da ya ja ya da ifi to ya soke a washe ma shirme ne ma ya jina na kawo hadisai da isai ko da ko ya kawo sahihai goma kafin ya kawo da ifin nan guda daya wancan goma ba za su ce ce ba kuma ko da cikin goma da ya kawo sahihai shi wannan ɗaliban bai san su ba wannan da ifin ɗaya kawai ya taɓa jin an ce da ifi ne to sai rike riƙe wannan wajen yawa mallamin kallon raini to a sakamakon haka shikenan sai albarkar ilimi ta kubuce mana gaba daya sai mutum ya rasa ilimin gaba daya saboda kai ka shagalta ne kawai wato kai kokari kake ka tona inda kuskure yake ba ina inda daidai take ba fatanka ina ba a samu kuskure ba fatanka a samu daidai ba kaga tun daga nan gurin niyyar ka ta neman ilimi mutum ya riga ya rushe sai gaba zai taba samun albarkar ilimi ba kana nan kana haka kai baka fahimci wannan ba kai baka fahimci wannan ba kai baka fahimci usul din ba baka fahimci furu din ba baka fahimci ba wani littafi da aka fara da kai aka fara daga farko aka kai karshe ko ina aka je babin da ya maka daɗi shi nan ranar da baka zo kuma shi nan ranar da baka zo baka neman ka sani wajen wani ɗalibi mai himma da ya zo ka jiya aka yi kana gani idan ka haka ka gaskanta a gabansa wannan yana cutar da mu cutarwa mai yawan gaske mutum ba zai gane ya cutu ba wani lokacin in ba sa'a yi ba sai lokacin da ganewa ba ta da amfani lokacin da ganewa ba ta da amfani shine bayan mas'uliyya ta duniya ta hau kanka da yawa matsalolin rayuwa sun hau kanka da yawa ka haihu ka yi gida ka yi ya'ya ko iyayenka sun rasu an bar maka ka da ka da mas'uliyya to a lokacin zaka ji kana fatan samun awa ɗaya a yininka da zaka je kai karatu babu ita da ko ka same ta kakin amfani da ita saboda haka yana buƙatar ko don lokaci muna ƙoƙarin jaddada niyyar mu lokaci bayan lokaci muna kokarin yakar ɗan muna kokarin yi wa kanmu fada kowa ya yi daidai ya san ya yi daidai fa wanda kuma ya kuskure shi ma ya san ya kuskure kowa ya wa kansa fada a gida shi kadai yana kokarin jaddada niyya tsakanin shi da mahaliccinsa kuma ya tara hankalinsa duk lokacin da ya je wajen karatu abin da yake so shine ya fahimta ya fahimta a karan fari don ya yi aiki da shi kafin ya yi tunanin fadawa wani shi amma za ka samu cewa ko nazari nake yi ko nazari kake yi kokari nake menene wanda in zan fada zan jawo hankalin mai saurare sama da menene wanda zan fahimce shi yau in sa cikin aiki to duk wannan daga cikin abin da yake shirya albarkar ilimi Allah rufa mana asiri sai asabar kenan Allah na'am eh yau dama haka ne yayi saboda haka sai kake ganin kamar wannan ka'ida bai kamata a dauke ta ba dan an dauke ta za a rasa malami a'a wannan shine kuskure kuma na biyu ka fahimta cewa a duniya kawai daga almustahid da cewa sai almuqallid almustahid da almuqallid sune kadai a duniya wannan kuskure ne akwai martaba ta tsakiya ta shine almustabi almuttabi shi ba muqallidi bane ba shi ko bai kai daraja daraja da ijtihadi ba zai zo ya kalli bayanan mujtahidai wani ya ce kaza ga dalilin sa wani ya ce kaza ga dalilin sa wani ya ce kaza ga dalilin sa yana da kokolwa yana da matakin ilimin da zai iya bin dalilan nan har ya gano cewa ya fi natsuwa da dalilin wani ko ya fi natsuwa da na wani ko ya fi natsuwa da na wani yadda mutabi yake babu yadda za a yi tsaya akan wannan shi kadai har abada in yi haka ya zama mukallabi kuma babu yadda za a iya kawo nashi shi kadai in yi haka ya zama mujtahidi amma yana kallon na waɗannan din da ya ga wa fi karfin dalili yau ka gaishe a maliki yance gobe a shafi yance wata rana a mazhabin imam ahmad dan me yake kallo wa fi karfin dalili muttabi kenan malaman haka suka karkasa sai ta me hmm. ka taimaka masa da me? Hmm. Hmm. a kirista babban abin da ya fi maslaha da ta fi kyau kai masa addu'a kai shine kai masa addu'a Allah shi yi shine gatan da zaka yi mishi yafi ka roƙa masa Allah ya bashi wani mukami ko ya bashi riba kasuwanci je ya samu riba ya je barna da ita kuma ya sha giya ya ta alade ya sa a gina tuki ba za ka masa wannan ba sai kai masa abin da zai fi masa amfani shine addu'ar Allah shi ne na'am kame bai dai kamata kai masa ita ba in ka sani da yanzu sai ka gyara saboda ka iya masa addu'a ya samu wata maslaha ta duniya da zai faɗa da addini da ita me amfani kenan السلام عليكم سي الله يكرم اصبر كده ان شاء الله السلام عليكم متعلق بزواج المكلفين ابن ليك بعلاقه بالدكين اكو زنتين كده وين ليك بعلاقه بالدكين دكين وتوتي المكلفين فنسب ان الله تعالى ولقد خلق ناس ثم طور ناس ثم كنا لملائكه هذا الخلق التكوير هذا كلام الله سبحانه وتعالى لكنه متعلق بماذا؟ بذوات المكلفين لا بافعالهم حكم في اجري ان تجينا الخطاب الشرعي المتعلق بافعال المكلفين من طلب سواء اظن ما اكتوى في كذا بدون اقيم الصلاه هذا طلب لايفاء الصلاه آت الزكاة هذا طلب لإيتاء الزكاة والإتيان بها وإيطائها لمستحقيها إلى فتان سيدنا وفي من بلد أبن دا أكا نيما أو تخير في أكبر باكا ذاتي تائي تائي تنبلي أو وضع كوكما وفي أبن ديكي آه، آه، قائدة في أكبر في كي شرق بني أكا الوضع وأنا نقول أنا مثلا العلل دا الشروط دا الموانع دا الأسباب العلل والشروط والموانع والأسباب بان الزيزونا جبا بان الزيزونا جبا بان الزيزونا جبا بان الزيزونا جبا بان الزيزونا جبا ku fahimta ne da to idan ku dauki talab zai zo bayani talab kadai wato ya kasu kashi biyu kowane ɗaya ya zama shi ma ya kasu kashi biyu amma talabu fi'ilin ko talabu tarkin talabu ya ne talabu fi'ilin an taf'ala kaza wa kaza ka قال به سبحانه وتعالى مما بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا كله طلب وطلب ترك به سبحانه وتعالى منا بأن نترك السرقة والزنا والقتل هذا طلب ترك أني يمك بر أبو كو أني يمك يا أبو تو نيمان أيك تأبو كاد يا شاك يا جديد مستحبي نيمان كرك يا أبو يا شاك يا حرام بمكريه كاد الطلب يا شاك يا إنا فتان سيد وطلب من طلب كبر أني يمك يا أبو كو كبرتي أو تخير سواء ذاك ذاك سواء كائي كائي جائز كنن أو وضع كوكما واتو الوضع حين كما بنفع دا العلل دا الأسباب دا الشروط دا الموانع العلل الأسباب الشروط الموانع وفي من بيان من قبا العلل واتو إلا الحكم كذا شين كذا هنا فتان فانتا كما ما هي العلة في تحريم القمر في السكر ake duk abin da muka samu nisa da huwa baqin ala halalihi illa idza salatahu shukran fa idza wajadna annahu yuskir fa huwa idan intaqala min al hilli ila al-hurma kaga wannan illatul hukm kenan to wannan hukunci ne al-wada'i kenan hukunci ne wada'i kamar sharafi kamar ga mutum ya sha abin da akwai mai a cikin kaga an samu illa kenan to sannan sannan kuma ga ya sha yana cikin baligi da shi sannan mai hankali baligi mai hankali kaga ah, wanda ya zama shi ne sharaɗi na mu ne haddi a kansa domin idan ya sa abin maye alhalin yana yaro karami bai kai baligi ba za a yi masa haddi ko kuma ya sa abin maye alhalin baya da hankali za a yi masa haddi to kaga dole sai da ne sharaɗi ina fata an fahimta to bin sami sharaɗi ya sa. yana cikin ya sha sannan kuma ga shi baligi ne kuma sannan mai hankali to kuma ta iya yiwuwa mu sami mane da zai hana a yi masa haddi wato ya sha abin tsammanin sa kwalba ce da ruwa a ciki sai ɗauka a sha amma sai da ya sha bayan ya sha sai da ne jiya ce to kaga wannan kada ya so ni mani an mina iqamatul haddi alaihi domin bai sha da ganganci ba ina ba ta mu fahimta saboda haka kila a yi masa haddi kila ya ki masa saboda waɗansu itibara da daban a takaice da wannan bayanin su zai zo amma ku fahimci cewa abinda ake nufi da alhukumu shine ne kitabu shar'i المتعلق بأفعال العباد أما بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع زي في شرح التعريف يتي ومثاله قوله تعالى إذا كان في مثال سجاسين كما الله تعالى وأقيم الصلاة فهذا خطاب من الشرع دل على وجود إقامة الصلاة وفي مجمع في شريعة ود تنونا واجبتم تسير بسلة وهذا الوجود هي الحكم يوم أن واجبتم أن أي شيء حكم الله يا وجبت كذا وتحكمتم أبي هذا من جنة واجب يا بطيلة والمراد بالخطاب الشرعي أظن لك أيضا في الخطاب الشرعي في نشأة الكتاب والسنة بياك ما في الكتاب والسنة الصحيحة لكي يقيد السنة بكونها صحيحة لأن السنة غير صحيحة لا لا لا تسمى كتابة الشرعي وقولنا بأفعال المكلفين المراد به جميع أعمال الجوارح أظن ده يكون da المكلفين أنا نفي ne dukkan ayyukan gabbai وإن كانت الأفعال تقابل بالأقوال في الإطلاق العرفي قولي في الآدم فيه إذا أنت الأقوال في شيخ سفينة wato idan ce al'afa'al shi ke safina ne al'aqwal wato sai zanto al'afa'al kawai abin da zai iya shiga cikin shi ne aiki da mutum zai yi motsi ban da magana magana ba ta shiga cikin ma'anar al'afa'al. waɗansu kuma sukan bambance su ce akwai bambanci tsakanin al'afa'al da al'amal inda al'amal aka ce to da ya shafi maganar baka da aikin gaba amma al'afa'al al'af'al shine aikin gaba ban da maganar baka waɗansu kuma su da al'afa'al da al'amal dukkaninsu kowanne in dai a wajen malaman usulul fiqh ne ana magana shari'a to da al-af'al da al-amal dukkan su da aiki da magana duk suna shiga cikin ne al-amal suna shiga kuma cikin al-af'al da domin idan muka ce ba sa shiga cikin to kaga abin da zai faru da faɗin manzon Allah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma'ana wasu zan ce abin da ke bukatar niyya kai shine aikin da zaka yi ne amma karatun alqur'ani tunda da baka kawai ake yi da zikiri da salatin annabi tunda da baka ake da ba sai kayi ba da ba sai kayi niyya da ko da niyya ko da niyya kenan yayi tunda ake innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa to amma hakikanin gaskiya kuma mana faɗa a urfi a al'ada ta zance sai da gobe to akan bambance tsakanin al'afa'al da ne al'aqwal amma a wurin malamai na shari'a da al'afa'al da al'aqwal duk suna shiga a ma'anar su daya نظر من يكون في نفسه إن كانت الأفعال تقابل بالأقوال ضد سوى الأفعال وملوكة أكم مدى الأقوال في زمن السيسيين في إطلاق العرف أغنتي مع العادة يبدأ كفابه ما يدقون أما أحد السريع أباب ونظر وهذا يخرج ما تعلق بذواتهم ثم أنت كتاب شريع المتعلق بأفعال المكلفين فهو من يأتي كربك من أبنك لعلاقة بذاتهم فليس مقصودا wannan khitabu shar'i muta'alliq bi zawat al-mukallafin wannan ba shi ake nufi ba ana ka qaulihi ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ko wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin mukin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasarna al-idhama lahma كل هذا يتعلق بذوات المكلفين لا ب أعمالهم لا بأفعالهم وخرج به ما تعلق بالاعتقاد sannan a wannan ta'arifin banda abinda yake da alaka da aqida kal muta'alliq bil iman billah wal iman bil malaika wal iman bil rusul ila akhirih falaysa hukman bi hadha al istilah a wannan istilahi a wannan ta'arifi wannan wannan baya cikin abin da yake da suna al hukm an gane ko wal mukallafuna yashmalu naw'ain idan anta al mukallafun ya kunshi mutane nau'i biyu na farko al-mukallaf al-an wanda a yanzu haka ya zama mukallafi wa yuradu bihi abinda ko ake nufi da al-mukallaf da yawa lamin din fataha shine kullu baligin aqilin kullu baligin aqilin dukkan mutumin da ba baligi ba ba mukallafi bane ba dukkan mutumin da yake gashi baligi amma ba da hankali shi ma ba mukallafi bane ba min huna yatabayyana lana أن المكلف لا بد أن يتحقق فيه أمران mukallaf dole a samu abu guda biyu tattare da shi abu na farko al-bulug abu na biyu al-akal fa idza zala ahadu hadhain al-amrayn fa huwa laysa mukallaf amma idza tahaqqaqa hadhain al-amrayn fa huwa mukallaf al-bulug wal-akal wannan kashi na farko kenan na mukallafi wanda yanzu haka shi mukallafi ne na biyu laysa mukallafan al-an wanda shi a yanzu ba mukallafi bane ba لكنه من طبقة المكلفين إذا أن تصل الصافي في آية الصافي في كل مكلفين وهذا يراد به الكبير والمجنون أبن بأيك نجي دولنا فينا ومتمن بأيك قرمي بكبال جيبا والمجنون كوب ثم ليس لها هنكل ما لا هنكل إذا كبال جيء ما بعد هنكل فكل منهما من طبقة المكلفين كون إلى بسكين هم هنا بسكين طبقة المكلفين لكن يجد مانع من التكليف إذا أبن بأيك ya faru shine an samu abin da yake yamna'uhu min kaunihi mukallafan mani'un min at-taklif wa huwa as-sigaru shine yarinta dangane da asabir wa fuqdanul aqli ko kuma rashin hankali dangane da majnun fa idza zala jara alaihi taklif fa idza zala yani idza zala as-sigaru aw zala fuqdanul aqli bihayth sara aqilan to kaga nan mun jara alaihi taklif duk abin da yake na wajibi sai ya gudana a kansa ina ga dan fahimta to yanzu nan gurin ina fata mun fahimci al'hukumu hukmu lokacin da kuma al-hukmu istilah wannan yana da matukar muhimmanci musamman idan ka rike ta'arifi to abin da yake da muhimmanci shine rike abin da ake kira muhtarazat ta'arif muhtarazat ta'arif irin abin da zai fitar da cikin ta'arifi domin shi ta'arifi amfaninsa tantance abu ta yadda ba zai garwayi da wani sa ba ta yadda ba zai takudu da wani sa ba kaga lokacin da kace sifadu shar'i kaga dukan sifadun da ba na shari'a ba zai shiga cikin hukum eh, domin inal hukumu illa lillah ko da an saka su suna hukunci kamar yanzu dokokin kasa da constitution duk ba su hukunci ba to amma khitabul shar'i ne ashe duk ba su tsabi shar'i ba a wurin malaman usul fiqh baya karban sunan ne hukunci fa huwa mulghan abin na a watsar da shi lagawo ne baya da wani amfani ina ba dan an fahimta dole sai an samu kitabu shar'i kitabu shar'i kuma shine ne al-kitab wa sunna as-sahiha ashe da mun samu al-hadith al mawdua al-hadith al daif al-hadith al daif jiddan duka wannan zai shiga cikin kitabu shar'i wajibi ba abin da ya tabbatar da za a ce masa hukunci ba tunda ba ba izina da shi sannan sai aka ce sabu sharadin al-muta'alliqu bi af'al mukallafina wanda yake da alaka da ayyuka na mukallafai kaga dan da sabu sharadin al-muta'alliqu bi zawatihim dan da sabu sharadin al-muta'alliqu bi madha i'tiqadatihim dan da sabu sharadin al-muta'alliqu bi madha bi zati Allah subhanahu wa ta'ala kullu hadha la yusamma hukman bi hadha al-istilah ina fata mun fahimta to tun da ya magana tun da ya magana al-mukallaf akan ce al-mukallaf da yawa lamun din wato ainihin fataha al-mukallaf wato ta bi kenan lamun din dole fataha zaki mata kuma ismul mafa'ul al-mukallaf ne idan kace al-mukallaf to ma'ana ta canza kenan al-mukallif mai wajabtarwa din kenan wanda shine Allah subhanahu wataala amma al wanda ake wajabta masa shine wa bawa to kaza sai mun banci da zaran ka ce al-mukallif kana nufin ubangiji kenan wato ya uh, mai wajabtawa kenan al kuma wanda ake wajabtawa kaga bambance wasalin yana da matukar wato muhimmanci to menene asalin at-taklif shine ce wa taklif lugatan kulfa إلزام ما فيه كلفة أي مشقة وصلاها طلب ما فيه مشقة أصل التكليف وكفاش انتم أصل التكليف فيه إلزام ما فيه كلفة lafazin kulfa shi ne fassara shi da cewa mashakka mashakka ita ce kulfa lizantarwa mutum abin da akwai wahala a cikinsa shi ne ne taklif lizantawa mutum tilasta mutum yin abin da akwai wahala a cikinsa an gane ku wasilahan a islahi kuma shine ne talabi ma fihi كلفة طلب ما فيه kulfa da talab ma kulfa an ce ilzam luzun tarwa mutum cewa sai kai to amma islahi shine ne talabun wa fihi kulfa to yau banci tsakanin talab da ilzam a hakikanin gaskiya bambanci shine idan kace ilzam tilastawa mutum abinda akwai wahala a ciki to kaga wannan mustahabi da zai shiga ciki dan mustahabi tilasta shi ake yi ina ba da mun fahimta sai zan to menene ne kawai zai shiga cikin nan wajibi sannan kuma haramun ba zai shiga ciki ba makruhi duk ba zai shiga ciki ba kawai sai zanto wajibi kaɗai zai da gaskato a kanan wurin amma idan an ce taraf ɗalibin ma fihi wato neman neman ka aikata neman aikata abin da akwai ƴar wahala akwai wahala a cikin sa to a nan wurin nema din nan sai zanto akwai ɗalibin fi'ilin akwai ko ne ɗalibin sark kama sabakana kama asbakana min gaba wato kamar yadda muka faɗa ɗazu akwai talab na fi'il da kuma talab na sark to sai zanto amma a nan wurin duk da haka wani zai ce da kai wata kulfa ce ke cikin mustahabbi a ce akwai kulfa ce wata ke domin da an ce yi kaza tashi ka yi motsi ya kawo man da zama ba tare da kai ba ko yaya za ka motsa jikinka to ko na abin da ke cikin wajibi ya fi nauyi sama da abin da ke cikin mustahabbi haka talabu tark ko ya aka ce bar kaza sai ka ji ka bar akwai wani dan nau'i na untutawa dan adam sai dai kuma irin wanda ke cikin haram ba daidai ke da irin wanda ke cikin karhanci ba to ka kowanne da akwai kulfa a cikin sa to a nan gurin a hakikanin gaskiya wannan shine yaren da malaman usulin fiqh galibi suke amfani da shi amma irin su ibn tabiya masu bin diddigin abu wato su kai matsala sai suke ganin bai kamata ba kwata kwata a ce akwai takalifi ba dan idan a hakikanin takalifi an ce shine farabin ya fi kulfa neman mutum ya aikata abinda da akwai wahala yace wannan ya fi kai da hukunce hukuncin shari'a dan hukunce hukuncin shari'a ba su da wahala inda Allah ce mazu ala alaikum fi dini min haraj sannan Allah ce la yukallifu Allah nafsan illa tunda dai abin da zaka iya yi ne aka wajen tawa to me ya wahala cikin abin da ka iya yi inda ba za ka iya yi ba to ya zama mai wahala amma ka iya yi ba kaga waɗannan maganganu ne ibn tayyiba akwai rikici mai yawan gaskiya a cikin a hakikanin gaskiya wato kai na ambace shi ne don mu san akwai irin wannan um, to amma su abin da malamai za su iya bada ansa a kai cewa abin da ake nufi kawai ana son a yi amfani da kalmar da za ta kusanto da ma'ana neman abin da akwai wahala suka ce ai babu yanda za a yi a samu wani abin da yake daidai da rashin yinsa yanzu ka tashi ka je nan bakin titi ka dawo baya daidai da kana zaune a nan baka je ba ko idan ka tashi dukkan waɗansu na'urori na jikinka sai sun yi ne sai sun yi motsi to wannan motsin shine kulfa din ba wai lalle kulfa wanda take fauka ta kafil insani ba a'a mujarrad wujudu ayyi mashaqqa mahama kanat sagiratan samuwar dan abu koya yake na wahala din shi ake nufi amma ba sa nufin wahalar da za ta iya ne za ta iya za ta gagari mutum aiwatarwa sai ba ka ga su abin da suke amfani da ta'arifin shi ne kusanto da ma'ana ina fata mun fahimta idan mutum ya zo ta magana ta ibnu tamiya dan kare samu kansa cikin rudin kokolwa wato duk shine kusanto da ma'ana kusanto da ma'ana domin yanzu idan mutum ya tashi zai yaki kan wannan to duka alamul islami zai yaka gaba daya ko bai san iya shekarun da zai kafin ya karasa wannan yakin ba a yardar cewa yanzu to sai mu zanyi mu shiga cikin wata arifi da daban amma mun fiye wani magana ta ilimi a daidai lokacin da malaman zamanin su sun fahimci ne yake so yake ina fata an fahimta amma dai mu fahimci cewa kun faɗin da ake cewa akwai ta a cikin wajibi ko akwai ta a cikin mustahabi kulfa ce ko mashakka ce wadda take la takhruju an taqatil insan ba ta fita daga ikon dan adam ina fata an fahimta eh, sannan kuma za su iya cewa ai kulfa din ba wani ne bane ba sai jikinka ya zanto akwai wahala ko da yar damuwa ce ta zuci ko kuma ka kuɗe su ga a ce ba za ka ba za ka ji akwai nau'i ne yawwa akwai nau'i na kulfa ce kamar da kake cewa azu sai in an insani ma mana'a wato duk abin da aka ce yi shi ga ya maka wahala yanzu kowa a ce jama'a dalla da an tashi karo wanda su wannan kofar duk ku fita sanan gurin gaba ɗaya sai ka ga ko wani nau'i na ne ni fitawa amma ba an kyale sai ka dauki ne sanan din za fita amma tunda aka hana ka sai zanto ko ne kai damuwa a cikin kowa ina fata mun fahimci wannan yawwa to shi ne yake ya taklifu lugatan ilzamu ma fihi kulfa ai masakka wa silahan talabu ma fihi masakka talabu ma fihi masakka wasila وقولنا من طلب الطلب نوعان الطلب أو تسجيل نفرك طلب في علم وهو الأمر إن كان على سبيل الإلزام فواجب وإلا فمندوب نبي طلب ترك وهو النهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا فمكروه إن أظن أن أفينيك في ده ما قلنا أنا من شرح دبل كذا إذا أنت طلب يا يا ده مكروه طلب في علم كو طلبه tarkin talabu fi ilmi fi'ilin yankasu ila qismayn idan idan idan idan a cikin talabu din akwai al-ilzam talabu fi ilmi ba al-ilzam ya zama wajibi talabu fi ilmi bi ghairi ilzam ya zama mandub kenan ko kuma talabu tarkin wa hiya in kana ala nahyu فالنهي إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإن كان على غير سبيل الإلزام فهو مكروه وقولنا أو وضع وتطلب فعل أو وضع أو تقدير كي يراد به المباح wato abin da ake nufi da at-takhayir anan shine al-mubah abin da ka iya yi ka to shine dan malamai suke cewa a hakikanin gaskiya shi hukunci din shine at-talab din ko sawa'un shi ne au talabu tark wato kenan da wajibi da mustahabi da haram da makruhi shine hukuncin amma ja'iz ko mubah shi kawai an yi shi ne ba a ce kai ba kawai an kawo shi ne takmilatan lil qisma wa illa fa huwa ghayr mutalab anta ghayr mutalabun bihi غير مطالب بالاتيان به وغير مطالب بتركه wanda a hakikalin wato hukunci din shine a ce kai ko a ce ka bari amma shi ba a ce kai ba a ce ka bari ba kaga shi ba zai shiga cikin hukunci ba wa inna ma ji'a bihi musamahatan takmilatan lil qisma ko a akan kawo shi ne dan cika ne lissafi amma ba dan ya shiga cikin hakikalin at-talab ko hukunci ba ya qawlu ma aw wada'in يراد به الحكم الوضعي أبين دعيك نفي دعا واتسين الحكم في الوضعي وذلك أن الأحكام نوعان دومن سوه كنتو كنتو كسي دينه نفرك أحكام التكليفية كنتو كنتو يندا إكي تلا فيا بايا دني بس هو ما دل عليه الخطاب الشرعي من طلب فعل أو ترك أو تخيير وهي خمسة الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وجه إدخال المباح مع الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه أين بننتهي كنا؟ لأنه فيه تكليفية وفي